masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin kuma wannan tasha tamu mai tarin albarka wato shaidan mu tv sunana zainab abdullahi mallakar yalwataccen gida ta hanyar ginawa ko kuma zaman haya daidai da buƙatar magidancin da kuma yawan iyalin shi abu ne mai matuƙar mahimmanci a zamantakewar aure domin zama a ƙuntataccen wuri yana kaiwa ga kunci a zamantakewar aure an tambaya abul hassan alaihi salam dangane da a jin daɗin rayuwa a duniya sai yake cewa daga cikin abin da ke sa jin daɗin rayuwa su ne masoya da kuma zama a yalwataccen wuri imam muhammad bakir alaihi salam yana cewa daga cikin abubuwan da suke kawo kuncin rayuwa shine zama a kuntataccen wuri idan har mutum yana da dama wanda zai iya gina gida daidai da bukatan shi da kuma iyalin shi to an fi son hakan idan kuma mutum bai da wannan daman to tabbas ya kamata ya kama haya wanda zai zama yana da yalwa wanda zai dauka duk wani bukatan shi da kuma na iyalan shi ya abin da nake tafe da shi kenan a daidai wannan lokacin